واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة النور عليه الصلاة والسلام jiya mun kwana ƙarshen aya ta ashirin da hudu daga faɗin Allah maɗaukacin sarki wa ƙadu la ta zarunna alihatakum wa la ta zarunna waddan wa la suwa'an wa la ya kusa wa ya kuka wa nasara wa ƙadi a ballu kafiran wa la ta zidi zalimi na illa balada annabi nuhu alaihi salatu Salam ya kai kokensa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa turjiya da ya samu daga wajen mutanensa kan dogewa a kan bauta ma waɗansu gumaka da suka riƙe koma bayan Allah mun yi bayani game da waɗannan gumaka da kuma sababin da ya sa aka riƙe waɗannan gumaka ababen bauta koma bayan Allah mun yi bayani game da yadda yake wajibi akan kowane mai ta'awa kowane malami ya yi kokari ya tsare kansa daga bautan majiyarsa kar ya bar jama'a a rayuwarsa ko a bayan rayuwarsa ya zama sun mai da shi abin bauta kamar yadda annabawa da manzannin allah suka tsare wannan kofin dukkan waɗanda ake bautansu koma bayan Allah daga cikin manzanni da annabawan Allah kamar annabi Isa alaihi salatu Wasalam da Uzairu duka sun toshe wannan kofan amma mutanensu suka yi guluwi suka yi tsayuwa akan abin da suka tsaye da su domin Allah ai zai tambayi annabi isa game da wannan matsalar a ranar alkiyama kuma ya kare kanshi duka waɗannan salihan bayi waɗanda suka tafi akan doron tauhidi nagartacciyar hanya sun yi maganganun da ya zama ya ce ga kowace ƙofa da zai kai mabiyansu almajiransu ko masoyansu su bauta musu to wajibi ne akan duk wanda ya yi imani da Allah ya toshe wannan kofan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma a rayuwarsa ba sai da ya roƙi Allah har bayan ransa ya ce Allahumma la taja alkabari yi yu'bad Allah karkabar kabari na ya zama abin bauta a bayan mun karanta annabi nuhu alaihi salatu wassalam a karatunmu na baya yadda ya yi bayani wa mutanensa duk toshe irin waɗannan ƙofofi ne wala aqulu lakum indi kaza illallah ya ce musu ba ce muku taskokin Allah a hannuna yake ba balle na azurta ku ko na azurta waɗannan talakawa da suka yi imani da Allah wadda ya karantar da mutanensa cewa taskokin Allah ba sa hannunsa arzikin Allah ba ya hannunsa gobe ko jibi wani ya zo gunsa ya ce yana so ya ba shi arziki ko ya ba shi dari tun wajen karantar da shi da kiransu zuwa ga Allah annabi nuhu ya gaya musu wala aqulu lakum indi kaza inulla ni bana ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba kaga wadda haka da a awarsa take gobe ko jibi wani daga cikin mabiyansa ya zo ya ce yana neman arziki a wajensa wala a alamul gaiba ya ce musu kuma ni ban san gaibu ba wadda a da'awarsa da karantarwarsa ya fayyace wa mutanensa wannan zance gobe ko jibi wani ya zo gunsa ya ce yana so ya bashi sa'a to duka annabawan nan haka suka yi toshe kowace kofa wacce za ta kai zuwa ga abauta maka ko ka bude kofar da za ta kai waɗanda suke binka ko masoyanka su isa zuwa ga shirka da Allah dole ka toshe wannan kofar saboda ka babu wani malami na Allah da zai ga waɗansu daga cikin mabiyansa ko masoyansa suna bin shi ido rufe face ya tsawatar musu wadda duk abin da ya faɗa shari'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma tun daga kan saidina abubakar har a nade duniya kowa zai iya daidai zai iya kuskure kai tarbiyya ma albajiranka da mabiyanka in ka faɗi magana su dinga auna idan abin da ka faɗa ya dace da alkur'ani da sunna su ɗauka in ya saba ma alkur'ani da sunna su yi watsi da shi wannan shine tarbiyyan malaman kwarai wannan hanyar ita ce kuma za ta toshe irin waɗannan ƙofofi da za a yi tarayya ma Allah subhanahu wa ta'ala da kai a matsayin malami Allah zai kira Nabi Isa alaihi salatu wassalam a filin alkiyama ya ce mishi a anta qulta lin-nasi wa ummiya ilahaini min dunillah الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فلما كنت أنت عليهم وأنت على كل شيء شهيد إذ قال الله يا عيسى ابن مريم لو da Allah الله ce يا isa ابن مريم أأنت قلت للناس كيني كتي kai kai kace wa mabiyanka ittakiduni wa ummiya ilahaini min dunillah kurike ni da ni da mamata ababan bauta kuma bayan Allah Allah zai ce ma annabi Isa kai ka gaya musu haka su rike ka da kai da mahaifiyarka su bauta muku bai ba faɗa ba to ina kuma wadda shi ya bude kofa akai idan wadda ba hannunsa aka bauta mishi an tsai da shi to ina wadda kuma da hannunsa aka bauta mishi malami ne zai kafa almajiransa ko 'yan ƙungiyarsa ko wadda suke binsa ko bayan mutuwarsa kaga ana musu gyara amma ba sa karba saboda abinda malamin su ya bar su a kai kenan wannan ka ce amanar su kuma ka ce amanar kanka ka bar su kofa a buɗe har tashin alkiyama duk abinda ka karantar da su ran da suka ga ba daidai ba su bar naka su riƙe daidai ka gaya musu kai ma ka bar nakan in daidai ya bayyana yau da yawa waɗanda suka tafi akan bata akan hanyar da ba daidai ba tunani suke ga abin da malaminsu ko iyayensu suka mutu a kai to yanzu in sun bar abin ya nuna iyayensu batattu ne kenan haka sai ya sa su daure su yi ta ci gaba da tafiya akan wannan kuskuren a an ta kulta linnasi ta wa ummiya ilahaini min duniya Allah zai ce kai ne kace wa mutane mabiyanka su riƙe ka da kai da mamarka ababen bauta su bauta muku ko biyu kuma bayan Allah kada su nan sai ce Allah sarki ya tabbata gare ka ma ya kunu li an akula ma laisa li bi haqqi zai ce ba martaba ta bace ba hurumi na bane na faɗi abin da bani da haƙƙi a yi mun bauta ba hurumi na bane ba haƙƙi na bane sarki ya tabbata gare ka Allah ma ya kunu li ba zai kasance gare ni ba ban cancanta ba an akula ma laisa bi haƙƙin na faɗi abin da ba haƙƙi na ba in kultuhu faqad alimta in har na faɗa Allah ka san na faɗa in na gaya musu su bauta mini in na gaya musu su bauta wa mahaifiyata Allah in na faɗa kai ka san na faɗa in ban faɗa ba Allah ka san ban faɗa ba Allah ai ya san bai faɗa ba ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke raina Allah ban san abin da yake ranka ma qultu lahum illa ma amartani bihi Allah ba abin da na gaya musu sai abin da ka umurce ni na gaya musu ani ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku yace Allah ni abin da na gaya musu wa kuntu shahidan alaihim ma dumtu fi lokacin da nake cikinsu, Allah zan ba da shaida a cikinsu. na san abin da suka aikata falamma tawaffaita ni lokacin da ka dauke ni kunta antar raqiba alaihim Allah kai ka san me suka yi a baya wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai ne shaida ne akan komai da komai wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا كذبوكم بما تقولون wa yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah ran da zamu tada su da waɗanda suka bauta wa koma bayan Allah ga waɗanda suka bi ga waɗanda aka bi Allah ya ce kuma gashi duk mun tara su a filin alkiyama wa yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum abalantum ibadi haula Allah zai ce wa su waɗanda aka bin aka bauta musu ku ne kuka batar mun da bayina wa'annan ku ne kuka ce su bauta musu ku kuka ce su riƙe ku ido rufe a antum a balaltum ibadi ula yi amhum ballu sabil ko su suka bata daga kan hanya da kansu da kansu su ba hanaka sai suke tsarki ya tabbata gare ka Allah ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min auliya mu ma bai dace gare mu mu riki wani koma bayan Allah ba balle mu ce mu abauta mana ba ruwan mu Allah ba ruwanmu mu Allah walakin matta'atuhum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa wa kanu bura Allah ka biyar da su daɗi ka ba su lafiya ka ba su aminci da su da iyayensu suka manta da tauhidi shi nan sun zama halaka sai Allah ya ce ma waɗanda suka bin suka bauta ma waɗansu faƙadi kazzabukum ta taqulun Allah zai ce to gashi sun ƙaryata ku kan akan abin da kuka faɗa fama tastafi'una sarfan wala nasra Allah zai ce yau ba da ku iya kare ma kanku azaba ba kuma ba da ku iya taimakon kanku ba wa man yazlim minkum duk wanda ya haɗa ni da wani a cikin ku nuziquhu azaban kabira Allah ce zan haɗa shi da babbar azaba wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati wa yawma قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن waɗanda suka bauta wa mala'iku su ma Allah zai tada su mala'ikun masu ‘yan tambaye su duk wadda duk wadda ya bi ka akan bata Allah sai ya tsaye da kai ko ba hannunka sai an tambaye ka to ina kuma da hannunka wa yau mana hashiruhun jami'an Allah ya ce ran da za mu ta da su baki ɗayansu sun mana lil mala'ikati sai mu ce wa mala'iku a ha'ula'i iyakun kanu ya abulun Allah ya ce sai mu ce musu waɗannan ku suka bautawa kalu subhanaka mala'iku ce tsarki ya tabbata gare ka Allah anta waliyuna mu kai ne waliyuna kai ne mataimakinmu kai ne abin bautanmu an ta waliyuna kai ne ubangijinmu kai ne majibancinmu kai ne mataimakinmu balkanu ya abu dunar dinna wa aljanu suka bauta to mutum ya ma kansa sutura ya taimaki kansa shine karka yadda ba burgewa ba ne wai a ce kai duk abin da ka gaya wa mutane za su bi ba burgewa ba ba burgewa ba ka gaya musu magana da dalili dalilin in gobe hadisi ne ya bayyana cewa ka gina fatawar akan hadisi ne bai inganta ba to dama ka gaya musu duk ran da ya bayyana ba ingantacce ba ne su masu suke fatawar sai ka zauna lafiya wa kadi aballu kasira annabi nuhu ce sun badda mutane masu yawa sun badda mutane masu domin batar ta shafe shi shi ba annabi nuhu wannan guguwar ta tafi da matarsa da ɗansa ta tafi da matarsa da ɗan daga cikin waɗanda suka ɓata akan wannan hanyar suka kafirce ma Allah akwai matar annabi nuhu akwai ɗan annabi nuhu kun san kuma an yaji a jikinsa haka annabi ibrahim ya ce bautan wani Allah bautan gumaka rabbi innahunna adallalna kaseeran minan nas ya Allah inna hunna abalanna kasiran min nas waɗannan gumakan Allah sun badda mutane masu yawan gaske shi ma ta tafi da babansa shirka da Allah wuta ce ƙarara babu daga shirka da Allah wuta ce a fili in mutum ya mutu akan shirka ba daga kafa haka yana ganin shi ma babansa to annabi nuhu alaihi salatu wassalam ta shafe shi ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا ضرب الله مثلا للذين كفروا الله ya buga يا بوغ مثالي وكافري يا غيا مكافري duk alaƙarsu su da minai ba za ta amfane su ba in ba su yi imani sun yi aiki mai kyau ba imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah yake misalin ga matar annabi nuhu ga matar annabi lut kanata tahta abadaini ibadina salihai waɗannan mata biyu sun kasance ƙarƙashin auren waɗansu bayan mu guda biyu salihai ne annabi nuhu alaihi salatu wasalam da annabi nuhu fa kuma sai suka ci amanar da'awar da Allah ya aiko mazajensu da shi falam yugniya alhuma min Allah shay'a zaman su a ƙarƙashin auren waɗannan manzanni Allah yace bai amfanar da su da komai ba wa qila dakhula annara ma'a dakilin Allah ce su biyan su wuce su shiga wuta tare da masu dawwama a cikin wuta duk ko ubanka annabi ne in baka bi Allah ba ba ruwan Allah da kai sannan wannan yana rarrashin zuciyar mu. mutum zai iya aiwon ya'yansa ya yi iya ƙoƙarinsa wajen tarbiyya da tsora su hanya mai kyau amma kuma a samu wannan tangarɗa mutum zai iya aure ya ɗora matarsa a kan turba na tauhidi abin da ya dace sannan kuma a zo a samu wannan tangarda ne mutum yakan iya samun kansa a tafarki nagartacce a samu kaucewa daga iyayensa to wannan ya faru ma da annabawan Allah amma dai ka yi ƙoƙari ka sauke wajibin da yake kanka wadatar da zalimi na illa balala annabi nuhu ya ce Allah karka kara ma azzalumai komai sai tabewa da bata da halaka to ان ya ce مما فلم فلم لهم من دون الله وقال نوح رب لا تغفر الخوفين والكافرين بين ka fi abihim Allah ce saboda laifuffukansu da kafircinsu, ku, Allah ce aka nufar da su a cikin ruwa, shi ke nan tsufa ya zo ya tafi da su ya tafi fa'udikilu nara aka shigar da su wuta falam yajidu lahum min lahi ansara kuma suka rasa wadda zai taimake su ya cece su koma bayan Allah labari ya kai labari ya kai ga da'awa an fara illa asalna nuhan ila qaumi to gashi kuma an gama ya wuce haka rayuwa take haka rayuwa take duk abin nan da muke yi zai zo ya wuce wani daga cikin annabawan Allah yake gaya ma al'ummarsa labarin su annabi nuhu su annabi hudu su annabi eh, salihu yace musu sun wuce kuma da ku wuce cikin suratul hud ne ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط Annabi Shu'aib salatu wassalam lokacin da ya zo yana da'awa wa mutanensa sai ya gargaɗe su wa ya kan yace ya ku mutane na la yajri mannakum shiqaqi kar haushi na da kuke ji da son saba mini da kuke yi in na faɗa ku ce ba za ku yi ba kar ya rufe muku ido an Mislama misla ma asaba qauma nuhin har ya zo ya same ku irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ce ku gyara kar saboda kawai kuna sha'awan ku dinga saba mini in ni na faɗi magana ba za ku yarda ba hakan ya ɗauke ku an yi yusibakum misla ma a saba nuhin har irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya zo ya same ku au kauma hud ko abin da ya samu mutanen annabi hudu ya same ku au kauma salih ko abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku wa ma kaumu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lut inda aka halakar da su ba shi da nisa da to yanzu shi ma annabi shi abin ba ya wuce shi ma ya wuce duk wannan abin da muke yin zai zo ya wuce wata ran sai dai ka ji shi a tarihi wanda ya gyara ya gyara wanda bai gyara ba ya bata lokaci min ma khafi'atihim Allah yake saboda laifuffukan su uguriku sai aka nutsar da su a cikin ruwa falam yajidu lahum min dunillahi ansara Allah yake kuma basu samu wani koma bayan Allah a matsayin mataimaki ko mataici da zai cece su wa kana nukur rabbi annabi nuku yace ya ubangiji la tazar alal ardi min al-kafirin dayyara yace Allah karka bar wani daga cikin kafirai ko mai zaman gida Allah karkaba shi ko baya fita Allah ka kashe shi waɗansu malamai suka ce da yaran lata zar alal arzi min alkafiri na da yara duk wani wanda zai yi kai kawo ya wulga a cikin mutane na ya ce Allah fa karkaba shi kamar wani ne ya ce ma annabi nuhu me yasa kai wannan addu'a yace innaka in tadarrum Allah in ka bar su yudillu ibadaka da su kwanta bayin ni dai na wata zo karshe na wata zo karshe amma Allah ina roƙon kar ka bar wani a cikin mutane in kuma ka bar su yubillu ibadaka da su ci gaba da batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba da su haifi ɗa ba face fajiri kafiri kasan shi ne da'awar haka idan ya kalle fi damuwarsa mutanen dalilin addu'ar kar a bar wadda kuma zai ci gaba da batar da mutane kar a bar wadda zai ci gaba da batar da mutane kasan mu ne yanzu laifi idan ba ta shafi mutum ba babu ruwansa sai kaga makwabcinsa yar makwabcin ta yi ciki amma shi bai dame shi ba bai tunanin wadda ya mata cikin nan an jima zai iya shigowa cikin gidansa shi in ba gidansa ta shafa ba shi ke nan Hakan kowace anguwa kaje za ka samu kwamiti kwamiti kwamiti kwamiti kwamiti daban-daban daban-daban daban-daban waɗannan kwamitoci suna daga cikin abin da allah ya kawo mana ɗauki a kai na kawo gyara a tsakanin al'umma amma da ai an zo da ido idan in kaga kwamiti a anguwa na ruwan famfo ne in an yi kwamiti na wutar lantarki ne in an yi kwamiti amma ga waɗansu maɓarnata sun tasa anguwar a gaba sai ka samu yarinya ɗaya ta yi ciki sau biyu a anguwan ba a zauna an yi mitin ba amma in ba ruwan famfo za a yi kwamiti in ba wutar lantarki za a yi kwamiti فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بنيا قلوبا ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنزلنا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين Al'ummomin da suka wuce da abin da ya same su Allah ya ce me yasa a cikinsu ba a samu dattawan arziki waɗanda za su dinga hana barna in ya taso a cikin al'umma in dottijo ba damuwansa karna da kuma gyara a cikin al'umma ba ai zama dottijo ba jama'a mun fahimta Ya ce in tadarrum Allah in ka bar su billu ibadaka da su batar da bayinka wala yali yalidu illa fajiran kafa ba kuma da su haifi wani ɗa ba sai fajiri kafiri kaga annabi nuhu babban damuwansa kar kuma a samu waɗanda za su ci gaba da batar da bayin haka ne ko ba haka yana daga cikin matsalolin da muka samu duk irin waɗannan wurare na ɓarna ga bayan gari bayan gari bayan gari nan fa ittifaki aka yi duk bauchi an yadda cibiyar maɓarnata a bauchi bayan gari in ɓarayi ne bayan gari karuwai ne bayan gari wajen sayar da ƙwaya bayan gari ga nan bayan gari duk wani abu na ɓarna, in an bugi mutum akan mashin an ɓata mashin ɗinsa an kashe shi za ka ji an ce a je bincike bayan gari amma ga nan bayan gari an gagara a ɗauki mataki a kanta wannan ko mahaukacin da yake bauchi ya san gaban sharrin bauchi bayan gari a maganin bayan gari sama da shekara arba'in ko hamsin tana nan tana ci gaba da duk wani barawo da ake nema za a ci bayan gari in yar mutum ta shiga karuwanci bayan gari in aka saci wani dutse mutum za a ce bayan gari gashi nan gashi nan kuma a ce a cikin al'umma ana so a kawo gyara ai ba zai yi ba ga dabar su duk wani gari ba garin nan ba duk wani gari da ka sani duk gidan wiwi yo za ka samu gidan wiwi ya shekara arba'in a cikin gari duk garin kowa ya san gidan gidan wiwi ne ka ce yan sanda ba san wannan gidan gidan wiwi ba to yaya aka yi aka bar gidan ana sai da wiwi sama da shekara talatin duk wata jiha da kaje idan gidan gidan wiwi ne za ka samu yana da tsohon tarihi duk garin an san gidan nan gidan wiwi ne to yaya aka yi gidan aka bar shi bayan shan wiwin doka ne an hana shi yaya aka ci gaba da yi saboda gidan wiwin su ma suna kai return suna kai return haka al'ummar take rayuwa shi ta muke shan wahala shi ta muke shan wahala wani iya sana'a fa sana'a sai da kwaya sana'arsa sai da kwaya ka san kuma ko ne sai da kwaya da zai yadda ya dauki kwayar ya ba ma ɗansa ya sha ba ya san wannan abin da yake sayarwa zai zama sanadiyar rushewar al'ummarsa amma shi ya dauke shi hanyar abincin wani sana'arsa sai da wiwi wani sana'arsa kidnafi duka kuma wai suna neman abinci annabi nuhu ya ce to abinda nake gudu da addu'ata Shi ne batar da mutane a baya a mun fahimta Allah fi yi wahayi ma annabi Nuhu alaihi salatu ya ce ma'ana da Nuhu to aikin ka ya kare sai da'awa ta kare ta kare Allah ce zan yi hukunci tsakanin ku eh dama haka ne zan yi hukunci tsakanin ku wa uhiya ila nuhi إلا من قد آمن واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا وأوهي إلى نوح الله أكي وهي ما النبي نوح عليه الصلاة والسلام الله في مشوه يسنر أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن a mutanenka ba wadda zai sake imani sai iya wadda suka yin nan to babu ƙari Allah ya shi to da awata ƙari jin wannan sako daga Allah ya sa annabi Nuhu yi waɗancan addu'o'i Allah ya ce sai muka yi wahayi ma annabi Nuhu annahu lan yu'mina min qaumika ba wadda zai sake imani a mutanenka illa man qad amana sai iya wadda suka yi imani falatar ta'i bi makanu ya fa'alu Allah ce karka yi bakin ciki kan duk abin da kaga suna yi su sun dace da wannan abu wasu ilfulk Allah ya shi to da awa ta ƙari yanzu je ka ci gaba da ƙera jirgin ruwa to Allah ya yi fushi kenan ya yi fushi kenan ya yi fushi kenan eh. magana ta zo ƙarshe Allah ya umarci annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanensa bayan sun tsira Allah ya tseratar da su daga fir'auna da mutanensa yace su tafi ga can alƙarya da ya ba su su je su zauna suka ce su ba za su je ba ba za su je ba ba za su je ba yayi bugun duniya su je suka ce ba za su je ba ƙarshe suka kalli idon annabi musa suka ce da kai da allan ku je ku yi yaki mu ba da mu je فاذهب أنت وربك فقاتلا kalu ya musa suka ce ya musa inna lan kulaha abadan ma damu fiha suka ce matukar mutanen nan suna cikin garin nan ba za mu shiga har abada ba da mu je ba wani wa'azi da sauransu da kake duk bata lokacin da kake ba da mu je ba ba da mu je ba farhaba anta wa rabbuka faqatila ka je da kai da ka ku yaki inna kuna ka'idun suka ce muna nan ba da mu motsa ba Allah sai ya fushi sai ce to zuwan baya fa yadda ya wajabta musu su je to yanzu zuwan kuma haramu Allah ya ce ina anan kuke so ku zauna Allah ya ce ku zauna qala fa inna muharramatun alayhi أربعين Allah ya ce to yanzu zuwan ma da ya ce a din Allah ya ce ya fasa fa inna innaha muharramatun alaihim Allah ya ce haramun ne a kansu su je alkare ina anan suke zo su zauna Allah ya ce su zauna ya tihuna fil ardi Allah ya ce za su yi ta a cikin dimuwa ne har iya ƙarshen rayuwarsu haka a kiɗimi a ɗimauce rayuwa ta kasance da wadatanci to Allah sai ce ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam wasna ilfulka yanzu ka bar wa'azi ka je ka ci gaba da kera jirgin ruwa bi na wa wahayina muna gani kuma muna maka wahayin yadda za a kera jirgin wala tukhatibni fil ladina zalamu duk abinda zan ma waɗannan azzalimin Allah yayi to gaciya ma annabi ko yace karka mun magana akai karka sa baki ka gama naka Allah ya ni kuma dan ba wala tukhatibni fil ladina zalamu karka mun magana akan waɗannan azzalumai innahum mugraqun Allah ya ce zan nitsar da su a ruwa ne baki daya shikenan annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai dai hau kira jirgin ruwa yana kira jirgin ruwa mutanensa da suka ga yana ta kira jirgin ruwa sun ga gari babu koyi sun ga kuma jirgin ruwa babban jirgin ruwa kullum aiki ake yi wa kulla ma marra alaihi mala'un min qaumi sakiru min قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك ينا كير وننجر جروان wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi duk lokacin da waɗannan manyan mutane suka zo wuce inda annabi nuhu yake sakiru min sai su zole shi su yi mishi iske sai nuhu kuma wa'azi ya gagara ne an koma sana'a ai tuntuni ma da sana'an nan kake da yake maka kala sai yace musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun in dai izgili ne yace da mu in taskaru minna har in za ku mana izgili fa inna naskaru minkum kama taskaru mu ma damu yi muku izgili kamar yadda kake damura ma damura annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya kera jirgi jirgi cikakken jirgi Allah sai ya yi umarni ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa kanar kabu fiha قال وكفوا فيها بسم الله إن ربي لغفور رحيم الله يتمشي da farko ka ɗauki dukkan nau'i jinsi biyu sai annabi nuhu alaihi salatu wa salam da ya gama jirgin ruwa Allah sai ce mishi to ka ci gaba da hidimanka duk lokacin da ka ji ruwa ya fara ƙulƙula to kai gaugawa ka tattara dukkan dabbobin da kuke rayuwa da su jinsi biyu mace da namiji ka sa su a cikin jirgin shikenan hatta idza jaa amruna Allah yace har sai da lokacin mu al'amarin mu yazo lokaci ya cika lokaci ya cika wa fara tannu kaskon tuya sai ta fara bubbugar da ruwa dama Allah ya bashi alama in ka ji wannan labarin to lokaci yayi lokaci yayi hatta idza jaa amruna har sai da lokacin lokacin da al'amarin mu wa farat tallu qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn Allah yake sai muka ce mishi to ka kwashi dukkan dabbobin da kuke rayuwa da su jinsi biyu mace da namiji ka zuba a cikin jirgin wa ahlak haka ne ko da iyalanka ka tattara iyalanka dukkan zuba su a cikin jirgin illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai dai wadda kalmar halaka ta tabbata a kansa a cikin iyalanka ba ɗansa kenan ba wa man aman duk wanda yayi imani ka ɗauke shi ka sashi a cikin jirgin wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ce ba waɗanda suka yi imani sai in kaɗan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya tattara dukkan nau'in dabbobi da yake rayuwa da su nau'i bibbiyu ya zai saka su a cikin jirgin ruwa ya ɗabi iyalansa ya sa su a cikin jirgin ruwa ya tattara duk wanda suka yi imani ya sa su a cikin jirgin ruwa a lokacin ruwan ya fara malale a bayan ka to amma shi ai ya ruwan ba ruwan lafiya ba wa kalar kabubiya Allah ya ce sai annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya ce ku shiga cikin jirgin ruwan kamar masu tunani za su yi tunani to mu da ba kogi muke da shi ba ba teku muke da shi ba mu kai ba tsohon direban jirgin ruwa ba ne yayi za a yi ka toka mu kala sai ce wa kalar kabubiya bismillahi majariha wa mursala ya ce gudanar jirgin in ana so ta tafi sai a ce bismillahi in ana so ta tsaya sai a ce bismillah in za a yi kwana sai a ce bismillah in za a yi ribar sai a ce bismillah ce yasa duk abin da musulmi zai sai a ce ya ce bismillah sai a ce ce bismillah kai kana ganin kamar ba wani abu ba ne. neman taimako da agaji da ɗauki ne da sunan Allah har waɗannan haɗarurruka da kaga ake yawan yi suke tafiya da rayukan al'umma su nakasa waɗansu a cikin al'umma ɗaya daga cikin sabubbansu shine watsi da addu'ar hawa abin hawa mutane ba su addu'a in za su hau abin hawa Allah ne ya koyar in ka hau abin hawa ka yi addu'a annabi ya koyar in ka hau abin hawa ka yi addu'a wa ka bufiha ya ce ku hau cikin jirgin ruwa bismillahi Majalisa wa Musa, bismillahi shine gudanarta in za ta tafi in an ce bismillahi sai ta hau tafiya in ana so ta tsaya in an ce bismillahi sai ta tsaya sarrafa jirgin da bismillahi ake sarrafa ta yi ko bai yi ba in rabbi daga gafurur rahim

tana tafiya da annabi nuhu alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani fi maujin a cikin igiyar ruwa yadda yake tumbatsa jirgin kuma yana fasawa yana tafiya kaljibal Allah ce in ka hango jirgin za ka ɗauka dole Wana da nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya hango ɗansa wa kana fi ma'azilin yana can ya nisanci uba ya bunayya yake mishi ya kai dan ɗan irkab ma'ana ka zo ka shiga jirgin nan mu tafi da kai wala takun ma'ana kafirin kar ka zama daga cikin kafirin wannan wasiya ce babba ɗanka firamare yake yi ɗanka sakandare yake jami'a yake ka karkaɗe shi game da al'amarin arna kar ka shiga tawagar arna kar ka shiga tawagar kar ka shiga tawagar arna ka zauna tsakanin musulmai da uwanka ka rike addini da kyau ka rike addini da kyau wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya kirayi ɗansa wa kana fi ma'azilin ɗan yana can gefe guda ya ƙi ya zo inda mahaifinsa yake da wanda suka yi imani to amma ka san sha'anin uba da ɗa waye zai so ko ƴaƴa ɗari ya haifa a ƴaƴan nan a ce akwai ɗaya ɗan wuta ba san su ba ya bunayya ya ce mishi ya ɗana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan mu tafi tare da kai wala takun ma'al kafirin karfa ka zama tare da kafirin kala sai yace ubaban sa'awi ila jabalin yace zan nemi mafaka zuwa ga wani dutse ya asimu ni min alma zai tsare ni daga wannan ruwa ce ba ku shiga jirgin ku kawai ku shiga jirgin ku ku tafi abinku ku ku tafi ku, sa'awi ila jabal zan tattara zuwa ga wani dutse zan nemi mafaka a wani dutse ya asimuni min alma zai tsare ni daga wannan ruwan kana sai baban yi mishi la asima li yawma min amrillah duk duniya ba abin da zai iya baka kariya daga wannan al'amarin Allah ai ruwan ba ruwan lafiya bane illa man rahim sai kawai wadda Allah ya ji kansa wadda kuma Allah ya ji kansa shine wadda ya zo shi cikin jirgin ruwan suna wannan maganan annabi nuhu ya faɗa dan ya faɗa annabi nuhu ya faɗa dan ya faɗa wahala bainahum al-mawju sai igiyar ruwa sai yayi irin tumbatsan nan ya tashi sai ya shiga tsakanin dan da annabi nuhu fa kana min al sai ruwa sai ya tafi da sai ya halakar da shi shi ke rabuwansa da dan kenan rabuwansa da dan to kaga ai gaskiya ta ka hada su gaskiya ta raba su gaskiya ta hada su gaskiya ta raba su karka yadda akan hidiman ɗaka bar dai kai ka wuta karka yadda wata mace ta kai ka wuta ku haɗu akan gaskiya in rabuwa ne ku rabu akan gaskiya duk ta da darajarta karka yadda ka shiga wuta akan karka yadda ka shiga wuta akan duk ta da darajarta karka zalunci yar uwarta a kanta domin zaluntan yar uwarta a kanta zai kai ka wuta ita kuma wannan din kimar ta bai kai ka shiga wuta a kanta ba ƙarya ne ta kasa ka shiga wuta a kanta ka yi musu adalci in ka ƙi adalci za ka shiga wuta ita kuma wacce kake son ƙimarta bai kai ka shiga wuta a kanta ba shi ɗan ƙimarsa bai kai ka shiga wuta a kanta ba in zai bi Allah ya bi Allah in zai tsaya akan imani ya tsaya akan imani in ya bi imani bai mishi ba musulunci bai mishi ba ya tsaya akan ayyukan kwarai bai mishi ba to ku ja lafiya to shi kenan labari ya kare labari ya kare da'awa ta annabi nuhu alaihi salatu wa salam, ya kare Allah kuma ya yi hukunci tsakaninsa da jama'a to shi kenan kowa ya mutu kowa ya mutu yanzu saura annabi nuhu alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani da waɗannan dabbobi a cikin jirgin ruwa Allah sai ce makasa ta tsotse ruwansu eh, dama ruwan aiki aka bashi والماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض sai aka ce ya ke ƙasa Allah ya mata umarni wakila ya arzubla'i ma'aki Allah ya ce ƙasa ki tsotse ruwan da yake kanki wa ya ma'ana amsi Allah ke sama ke kuma ki daina zubar da ruwa domin dama ruwan sama da ne ففتحنا أبواب السماء التي سيمك بوضع قوفو في السماء بماء منهمر ruwa mai yawa ya zubo wa fajjar nan arda uyuna Allah ke sai muka buɗe idan dunan ruwa daga ƙasa faltakal ma'u ala amrin kad sama ruwa ƙasa ruwa in ji Allah to yanzu an halakar da su wakila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa gibal ma Allah ke ruwa sai tsaya cak wa qudiya al-amru Allah ya ce an gama aiki an gama komai komi ya kare wa kudi al'amur Allah ce an cika aikin wasawat alal judi jirgin sai ya je tsaya a kan wannan dutsen judi aka ce ma annabi nuhu sauko da shi da jama'a to ka san sha'anin ma'aifi da ɗa kamar yadda muke faɗa wannan yaro da yake zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kanan nan baka san me mahaifinsa yake ji ba ka haifi ɗa a ce ɗan zai zagi annabi muhammadu ai za ka ji wani abu a yana kwatanta manzan Allah da TB Joshua wannan fasto na Lagos din yace kuma TB Joshua ya fi Annabi Muhammad saboda shi TB Joshua ba dan ta'adda bane a ce babansa na raye yana sallah yana salati ai ka san Allah kaɗai ya san me yake ci ba kafirci ba ba ridda ba ko bidi'a aka ce ɗanka zai yi ya yi dakaci bayan jirgi ya tsaya an sauko annabi nuku ya waiga kudu da arewa gabar da yamma mabi ga ɗan sama sai sake ɗaga hannun ya roƙi Allah wala la muharram وإن وعدك الحق وإن وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إن fanada nuhu rabbahu annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai ya daga hannu sai ya roki ubangijinsa rabbi yace ya Allah in nabni min ahli Allah dana yana cikin iyalaina kuma ka ce fasluk fiha min kullin zaujain ithnain wa ahlaka Allah kace in kwashi iyalaina in sa a jirgin zaka tsiratar da mu inna bni min Ya ce ya ubangiji kuma ɗan nawa na cikin iyalaina wa ina wa'adaka alhaqu Allah kai kuma alkawarin ka gaskiya ne ba yana fadanci ba wa an anta ahkamul hakimin ay wa an anta a'dalul adilina Allah kai ne mafi adalci masu adalci Allah ga shi mun sauka babu dana kala ya nuhu Allah sai ce mishi ya nuhu innahu laysa min ahlik wannan yaron baya cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih ai amila amalan ghairu salih yayi aiki ba aiki na kwarai ba kafirci yayi Allah ya ce ma annabi Nuhu akwai bambanci da abinda mutanen garin suka yi da abinda kanka yi ba ai irin abinda suka yi shi dan kai saboda haka abinda muka musu shi muka ma danka Allah sai ce mishi fala tasalni ma laisa laka bihi ilmun kar sake mun tambayar da baka da ilimi a kanta inni a izuka an ne min al-jahilin Allah ya ina maka wa'azi kar fa ka zama daga cikin waɗanda suke jahilin al'amur ai su ma ba na halakar da su don ba ƴaƴanka bane na halakar da su ne don sun yi kafirci shi fa Allah in dai kafirci ne da shirka ba sa soci in dai in dai kafirci ne da shirka haka annabi ibrahim yayi addu'an ya gama Allah ya ce mishi ba za ta shiga ba in dai kafirci ne in dai kafirci ne mutum ya shiga ku jama'a mun fahimta to haka dan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya tafi karasa mana aya ɗayan karan ba ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات ولا تزد الظالمين ولا تزد الظالمين إلا تبارا وباين أنقم كومي لكومي كومي دعوة تباري an halakar da waɗanda suka kafirce ma Allah rabbi ka sirri annabi nuhu sai ce ya Allah ka gafarta ne rabbi ka firli ya Allah ka gafarta mini wali walidai ya Allah ka gafarta wa mahaifina da mahaifiyata malamai suka ce mahaifin annabi nuhu ya yi imani mahaifiyarsa ta yi imani kaga da matarsa da ɗansa ba su yi imani iyayensu sun yi imani rabbi ka firli wa liwalidayya Allah ka gafarta mun da mahaifa na biyu wa liman dakhala ya mu'minan da duk wanda ya shigo gidana yana mai imani da Allah wa lil mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mata annabi Nuhu yace ya Allah ka gafarta musu wanda yayi imani yau addu'ar annabi Nuhu ta shafe shi wala tazidi zalimin illa tabara Allah karka kara ma azzalumai komai in ba alaka ba ka darkarke su Allah ka darkarke su jama'a wannan ne karshen suratul nuh alaihi salatu wassalam abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe yana daga cikin tsari da wani malamin kullum yake maimaita mana game da tafsirin alkur'ani yakan ce in ka zo za ka karanta sura ka yi kokari iya kokarin ka ba ta hakkinta domin watakil in ka wuce ta ba za ka sake kewayewa kanta ba eh, watakil in ka wuce ta kuma kafin a ce an sauke ƙur'ani an sake ɗaukowa an dawo kanta ya ce to duk abin da ya kamata ka isar wadda ka sani ka isar kafin ka wuce ta to Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka gobe in mun zo sai mu tashi a farkon suratul jin Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk